استفعال هو استهسان وننظر آه، الاستهسان كدنا كدنا و حنابلة وسنريتو منا دكال الحنابلة قال قاضي أبو و وأبي الخطاب وابن قدامة وابن تيمية وبنو نجار عن الإمام أحمد قوله بالاستهسان يا تذكر رأي استهساني في كثير من المسائل فمن ذلك دجا إليه الأنسو نقيا قال في رواية الميمون استحسن أن يتيمم لكل صلاة يا قواتد أمتن إيت إمام قوة الله kada ya yi taimama ɗaya ya yi sallah biyu da ita ko da ranko ne wal annahu bi manzilatil na ai taimama kamar ruwa take idan mutum ya yi sai dai in ta karye yusalli bihi hatta ya hadusa au yakidal ma'a to amma shi kuwa ce a eh, dai ya dace idan kai taimama kai a zahar to illa ka zo sai ka sake wata taimama amma yanzu ku da za ka yi alwalanka a yi azahar da kai ka shiga kulliya ka dawo kana iya nafila da alwalan nan naka kana iya sallar farilla amma da ta yi mamashi ba zai yi وقال في رواية بكر بن محمد في من قصب أرضا فزرعها wanda ya kwaci gona ya shuka ta ko eh, fazaraha azzar'u li rabbil ardi asalin amfanin gonan nan na mai gonan ne wa alaihin nafaqatu amma kuma zai biya duk abin da aka kashe wa hadha shay'u la yuwasiqul qiyas walakin astasana an yadfa ilaihi nafaqatahu sai dai nan ga wanda bai iya kirga ba bai iya kididdiga ba ka gani in wanne ya baka galla ka biya kudin galla in ma baka biya kudin galla ba feshi nawa ka kashe taki nawa ka zuba yan kodago nawa ka ba su? masu cira nawa ka ba su? a yanzu sai a gano wani ne kuma ya rage idan na wasan ƙari babu kirgawa yayin da nake bari hmm? ne na faɗi da shi masu eh gaskiya ne in shinkafa ce ka zama masu bugunta to ai masa ma akwai masu shafa. to ai lokacin ya riga ya karɓe kila tunda an ce shi zai kwashe amfaninsa ne ba sai ya koma buhu buhu ba zai karba da kaka ne eh? ban faɗi shuka ba ciro na faɗi ciro wanda nake shakka na faɗi ko ban faɗi ba hmm, menene ne eh? ai an faɗi wuta tunda an yi faɗi da yawan a ban faɗi ba ko a ɗaukar ka fara da kanka tare ne abin da ka kashe kawai shi za a biya ka kai na ranka da amfanin ko nawa ya samu shi kenan me ya na kara da karbalo fi da dai kai ne mai amfanin ne yi ta ka ke sau eh? ya za ka ba da eh, amfanin abin nan kawai abin da ka kashe in dai ba a ba ka riba ba ba kira mai shi kawai hatta kuɗin motar da ka bi kana zuwa gewaya ya dace a biya to wannan ice a ƙa'ida ba haka ba ne ba amma an yi istihsani a mayarwa ka amfanin gona naka ne amma kuma za a biya ka abin da aka kashe kila ma gonan ba a samu buhu uku ba amma kai ka shuka buhu biyar kaga za dama da a din da shi da ba ne ba zai ce to ai yanzu ba samu komai ba na bar ma waye waye haka da sauransu a. inda kyau ta yi fa in a ce ta yi kyau ta yi irin wani ta yi irin wani ƙwari ta yi kai dangaza dangaza babu gaba shi kuma ba ko shi ma haka to gama haka za ka kula sai dai kai shiru har ya kwashe amfaninsa ba ka nuna masa nan ko in Allah kai daga je da ka shuka shugaban na. bana na bar baka je ga ka bar mini jimun wa qala fi riwayatin marwazi yajuzu shira'u ardi sawad ولا يجوز بيضه بجيب بنكاي بقى ميرجي ايش اللي نقدر شيء ولكن استا استاثنا ان يدفع اليه نفقته شنو بن استيثان محل شاهد بقى وقال في رواية يجوز شراء عرب السوادي ولا يجوز bai uha faƙila lahu kai fa ya shi tari nima layan leku faƙala alƙiya su kamata kolo walakin huwa istihisan ya halatta mutum ya sai ƙasa me ya ce aladar sawa da zai ce zo ƙasan jama'a inda zai noma irin zai ba ya sai wani abu a wurin to amma fa in ya tashi ba zai kai da ba ya so yi kama da rumfa idan an baka rumfa ba ka bada wani abu ba to kaga bai kamata ka sayar ba an za ka sayar ka fita kawai wani zai sayar mafi kyau shi na ya ga eh? ta idan a irin rumfuna ba rumfunan da bori ta gida bai zan rumfa an haka zo a yi mutum ne ke kamawa ma asali ba mai wuri wanda ya riga shi ne na shi in su zance ne kuma a ƙananan farkon tasowa kamar yanzu misali masu kawo kaya banda masu shagunan nan to ba mai wuri wanda iriganka ya zaitar da inda kake sa jallabiyarka ya zo ya sa shi ke ga eh, zai ka nemi wani wuri tun da kai ma ba wani abu kake ba da to haka amma wannan ba shi ne ba mutum zai iya sayan ƙasa a sawadu ma'ana in an ce sawadu ƙasar gari wala ya ji su bai umar a ƙiyafi ya halatta duk abu da ka za ka yasa da shi amma na suka ce wala ya ji su yi umar fakila lahu kaifa yashtari mimman la ya zai sai abin da bai bai halatta ya mallake shi fakala alkiyasu هذا شيء قياسي كما تقول عليهم ولكن هو استئسان مشي وانا استئساني نعم. يوه يا ايدي كون كانوا ما لا تسمع كل يبافر ايه سوني ما ما سوفير وا سوني ما ما سوفير yanzu kana son nan yi sa ka zan suka juya shi ne ma don shi ne ma irinsa ne an kasa ya kai menene idan da suka juyo kai sai dai ka da kana wallahi tallahi ke ka ga wannan kamar mutumin ka wanda yana cikin hakika aka ce bana an ba wani ya bai gyaro ta da yake yana da hanya shi ma mugu ne ya san kan shari to haka suka Ya haka yake haka suke iya yanzu a nan ko duk ba haka take za ka sai rumfan kuma za ka ci gaba da biyan kuɗin rumfa kuma wannan kuɗi ba ma gwamnati ba zai ba a fili ne eh, eh, ko kuɗin aljihunsa yake zuwa wanda ya sai dai kuɗi ya sun shiga aljihunsa wannan kuma an da za ka biya ina ga shi ake biya ma shi wanda ya sayar ma da kuɗi kuma ya ke ba ne wancan su za su karɓa ko ai eh, haka yake to aka ko shi yana da shubuha sai dai rashin shubuha masu ƙarfi da suke aiki shi ne rashin shubuhan shi in ka sai rumfa dai ka yi ka fi cancanta da ita in ka biya in ba to wani ya fi cancanta da ita za ya iya karbewa ana iya rufe ta a ba wani shi wancan ba shi a kai ya ba da abin da za a ba shi kila za a ce ba na sayarwa ne ba fom ya biya menene wanene shi ya tsara ya biya shi kenan rumfa ta zama tashi a lokacin bayan ta zama tashi zai iya sayar da eh oh, tafi da gurin ka ko ka zauna kanka da shi dan ba haka kuka da wayan nan ba aka tatsa masa nan kuna saka jikin masa sai da lokacin da ba ba a gina ba hakan nan suka dinga saidawa in mutum zai tafi an ce ne ka je ka zauna bukka za ka ji ka ci gaba da zauna an wawware duk mai so daga ta ruwa can aka ce a dinga biyan kuɗi na ce a'a saboda za mu tashe su mu bar musu kawai su ci arziki haka za aka matsa na ce mm, mm, a bar musu mana ba zai suka ba da ni ba idan rubuwa cikin ya shirya ya daina zuwa nan ya koma kaltingo ko me ya sunan inda wannan mutum na ke kauce gombe kumu eh, ya koma kumu ya koma ku mu? to yanzu rumfasa zai sai da shi a kai dai kana ya kwashe kwananka ka sai da shi ku. amma wuri kyauta ka ba su sai suka dinga saidawa suka dinga saidawa suka dinga saidawa sai mutum da hawa yake kai ba ba sai kai ba kyauta aka ba amma amma za ka tashi in ce ni kuwa hikima ta ni lokacin abin da ya sanar shi a daina karɓan kuɗi ni za a tashe su yayin da ake so duk lokacin da Allah ya ba mu kuɗi tun da masallaci jiran kuɗi muke duk lokacin da wasu kuɗi suka faru mana muka yaka muka yi to za ka tashi za mu gina a yanzu shi ne za ka biya kuɗin haya hakikatan mun riga mun yi gini mun yi kaza to shi ke nan sai suka dinga ce to yanzu a ba su mota su mun mota ta gidan wa ta kwashe kayan ka kawai an ka zauna ne ce to na tabbatar muku halin sai asabar alamai su da za fara aiki in ma ba kwashe ba za mu kwashe ba zuwa mu wa shi ne hawa ne ya yi dalun wa qala fi riwayati salih aka ga can da yake gwamnati da yake gwamnati ba ya faɗa da ita wani lokaci ma burburun za su yi kawai ko ba ma san gwamnatin ba ta san ma wanda aka ba illa ya kashi, yan kusa-kusa an dan watsa musu dubu kaza dubu kaza an sayar din an yi kaza ce kun tabbatar musu ko ba na sayarwa ne ba sai mun tabbatar musu ya shi kenan yawwa eh asali bai kai can ba su wa'annan yan dajin ne suke aikata wannan kawai hmm? ba ba shi aka yi ba shi ko zuwa ya kwaci filin wani ya noma shi wajen bai shuka yawwa hato wa ya kashe na ce wa yake ya kashe ko tayar da kasa ɓamfari ka ka kauce shi an ce ma kai tayar daga zangar sai zanga-zanga na'am tun da aka gaya maka ka kai maka dai sai ka nemo ka ɗauko me suna wanda ke ɗauko an yi mutuwa kano fi kobe to ka ɗauko don ka sa a ran da aka ce shi ka daɗe ka ba zai yi maka ka ba ja a cikin an ka an taimake ka amma ba za ba in ku ba ka ba ba a da bukatan ganin kuma a wurin kwata-kwata amma kun matsa kuna so za ku yi ce so ya zan ku yi to ba maganan ku da ku ba maganan ku ba ku in kun buga kwano maka ka san yanzu in ka gaba buga kwano yanzu gobe ana kan wurin za ka kwashi za cire shi yau da maka gari gani duk inda yake abun hawa ba za a ce to da Allah muna so a dinga ɗan karɓar kuɗin haya a taimake mu a karɓi kuɗin haya a ga ko ƙarya a yi muna son mu taimaki masallaci kayan masallaci da biya banza haka amma ɗan hawa bai iya tuna wannan sai shi kenan za mu dinga ba da dubu ɗari ɗari saboda to kaga yanzu ka karbi dubu ɗari a shekara a ka gaba da maka kwashe ba kaya sai shekara ta alari abin da zai duba kawai nawa ya baka in ya tada lalata yana iya karɓan eh, ya zo ya baka na shekara uku ce ya tashi ya ce kuɗi na ba su kare a to ba so ya da dawo mata kuɗi shi ɗan adam ga baki in kai wasa wata rana sai ya tabbaka sun ko yan haukan da ka kai nuri ka zaba ni ka wa kala fi ruwati salih fil mudaribi da mai mudaraba idan khalafa kalafa. menene khalafa fassara gaira ma amara hubi yaje ya sayo abin da ba a sa ba صاحبه صاحب المال فرفه لصاحب المال ريبا نوي نميدو كيني ولهذا أجر أجرة مثله إذا مثال مداربة كي أوكي جا ككفا دوكي كك ككفا دوكي جيخا إذا هكذا تو ريبا غبانة سندقون ربا يوا ريبا غبانة قبادة تميدو كيني shi kuma sai a duba aiki ya sai nawa ya kamata a biya shi yanzu ya zama ma'aikaci kawai ajiro ne sai biya a biya shi ladan aikinsa hmm? ai wa aiki zage mutum ya zage zage kansa tun da wannan shi ne shara musulunci kuma idan mutum bai jure ya ɗauki wannan zakin ba ai ko ya je lahira ko fitar da Allah a kuma duk wata mu'amala da aka kulla ta sabanin shari'a wannan mu'amala ba ta tace kuma Allah sai ya hukunta wanda suka da mu'amala da wanda ya cuta, da wanda ya cuta, duk za a hukunta su ba za a ce kamar misalin banki ya ce ma riba ne ce ni ba komai zan bayar na da bukata to wannan ba za a duba wannan ba ce ba za a ke za ce ina kan ka karba Allah zai maka azaba tsini wanda aka yi wancan kai ma amma ba sana'a mu ne ba da sana'a mu ne a attajiri za mu iya yanzu kaga kamar ni ba dan kasuwa ne ba amma akwai abun da na canfa ko kuma ba canfa ba nake kin shi nake kallon sa a fara ke kusa kusa in ba ka kuɗi mu yi mudaraba kai fatauci kila zuwa shekara guda ka zo mu raba ka tashi ka sayo mashina za ka yi haya ni ban yarda da hayan mashin ba a shari'a ya halatta amma kuɗina na ba za a sayo mashin da su ba kuɗi na ba za a sayo mota da su ba za a ce ko me ya dalili ka ya ce galibanin wannan sana'an karfi a fara ce to daga nan ba yadda za a sa kuɗi na yanzu a ce maka kai direba ne in je kasuwa in sayo ba sabuwa in je gata za ka dai kaza ba zan yi kuɗi na ba ban shirya faɗa ba ko ga keke na ɗin eh? ko shari'an za a yi wannan ba shi ake magana ba ni dai kuɗi na ba su shiga cikin ƙarfe ba ko shari'an za a yi ko su zo a bi shari'an ai shari'an za a yi amfani da wata wata rana su ce yanzu ba gani ba in kai laifi in kai kai laifi kana ga gwamnati za ta kama ka da ka'idan gwamnati hmm? inda ta shi kama ka da musulunci za ta kama to ai kaga gaskiya suka amma ba Allah suka dake fiskanta suka yi zaka shawara na ce mai isa ka ce kaza ka ce kaza shin a musulunci haka ake yi ka ja baya ka ce ba musulunci ba to shi ne za su yatsa ka da wani ya ce baya musulunci shi saboda haka shi kaza ba a yi to da ganin sunan ka shiga inda shiga ai mutum bugu ne in ka tashi dai za ka yi abin kawai abin da duk kasan da hatsi ka to kakkafa kuɗi na haka ban taɓa ganin inda aka sai mota aka kwashe lahiya ba tun da nan ni dai ba da kuɗin sayan amma ban taɓa ganin inda aka sai mota aka kwashe lahiya ba ban taɓa ganin ba duk inda aka lamari ko shaida aka neme ka ka zo kai shaida to an jira ka cikin haɗari ba na shaida ce ga wane zai sai min mota na buƙatar shaida to in ya cinye kuɗin fa yake ba komai ma na ki shaida kawai da abuka sai to bar rage ba ka nemi wani ma shaida saboda haka da ke ciki ni ne na ce ba za ba eh ne ne eh, eh? eh. a ah, da nisa kamar sama da kasa ba ka ga anan sun saba ma a kiyasi ka ba wannan abin nan amma an koma dai wannan ya saba da wannan ba da suke ba wani dalili ne wanda mujtahidin ya gano ko yi kaza za kafa hujja da shi ne. me gama yanzu ba ka ga wannan ba da ce? shi zai baka kuɗi kai fatauci wancan sahabin amma kayansa da shiga ruwa da su. in ka je rafi da kayansa to duk abin da ya kula ka biya shi in ka sauka a cikin rafi duk abin da ya faru za ka biya shi ya shar shi dai duk inda kayansa iya to kada bai wasu rafi ai ya hada tafi fi ta rafi amma shi ya ga hatsarin da ya gani yake shi dai gaskiya kayansa in ka kuskura ka ɗauki ka Allah ka je ka yi har ka rafi da shi za ka biya shi ba zai yafe ma ba wani haza ujiratu mislihi illa an yakuna rifu yuhitu bi ujra mislihu sai dai in riban ta yi daidai da ladar idansa ba ya zahabu ainihin wa me yake da sunan Eh? wa kuntu azhabu ila anna rifa da dai ina tafiya imamu ahmad ne riba li sahibil mali sun mastahasantu sai na na kalle shi kai wancan ya fi kyau hmm. shi na haka ce "Sana kan shi eh ko kuma zai iya yawa ma ya biya tun da kaga yanzu kuɗi aka ba shi rance ne sai a koma a duba inda ganganci bai biya in babu ganganci abun nan ne da ma ana ba da rance haka a ɗaga maza amma dai an karabu ya biya kawai tun da kuɗi aka ba shi ne kamar rance ne tun da rance in ka je kai abun da kai da rance in akwai ganganci ba ma ko ganganci ba mutum ya rance kuɗi dole biya su وأما ما نقله أبو طالب عنه من قول أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس إن صبت أبو صابان قياسي قالوا نستحسن هذا وندع القياس مكبر قياسي فيدعون ما يزعمون عنه الحق سكن بر أبن سكي توقع قسكاني بالاستيسان وأنا أذهب إلى كل حديث ني إنا تفيا زوا وني حديثي جاء ولا أقيس عليه بذن كياسي با فقال القاضي أبو يعلى ظاهر هذا ابتال القياسي لكن قال أبو الخطاب هذا محمول على الاستيسان بغير دليل يا يشيو مختارات